gaba da bibiyar ƙayatattun shirye-shiryen da muke saka muku a shafukanmu na sada zumunta. Masu kallama wannan lokaci ina mai tabbatar muku mun dawo da zafinmu tare da zafafan shirye-shirye. A duk inda kuke a faɗin duniya, da lafiyan na tare da ku akan wayoyinku. Masu kallon muna godiya da irin yadda kuke bibiyan mu ta shafukanmu na sada zumunta. Za ku iya samun ƙayatattun shirye-shiryenmu na rediyo a wayoyinku na. gaba da bibiyar Dala FM a kafafen sada zumunta. Domin ku muke yi, biyan buƙatar ku shine abin da muke buƙata saboda haka za mu ci gaba da kawo muku dukkanin abin da kuke so domin mu ga mun ɗebe muku kewa a kafafen sada zumunta